radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka mu da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen abubuwan da muke dauke da su baki da idan da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku sai mai ban kwana da ku wanda su ne abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha shida ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan jama'a thani da shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad da fahalawi na kasar iran ya fice daga kasar banda ya kasa murkushe boran al'umma da sunan ya tafi neman magani ficewar sarkin wani mataki ne dai mai mahimmanci na samun nasarar jun hali a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewarsa a ko'ina cikin fadin kasar muhammad za ya karbi mulki ne a shekara ta 1942 a lokacinsa turawan ingila suka mame kasar iran sannan suka tuɓe mahaifinsa a kan gadon sarauta saboda nuna goyon baya da yi ga gwamnatin nazi ta adolf hitler na kasar jamus a yakin duniya na biyu kuma tun a lokacin ne yake yin biyayya sau da kafa ga turawan ingila kafin daga bisani ya koma dan koran amurka masu ko kun cewa shekaru 176 su gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki a tsakanin ƙasashen amurka da mexico wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu ana yi amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda ya zama masomin yakin inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallazawa 'yan kasar ta waɗanda suka yi gudun hijira zuwa mexico amma dai abin da ya tabbata shine cewa rikicin ya fara ne sakamakon mai jihar texas da amurka ta yi wadda jiha ce daga cikin jihohin kasar mexico da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin kuma amurka ta kwace ƙarin wasu jihohi daga ƙasar ta mexico baya ga jihar texas amurka ta kwace jihohin california nevada arizona utah new mexico da kuma colorado waɗanda dukkaninsu jihohi ne na ƙasar mexico da ƙarshen masu sauri kun san cewa shekaru 463 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadar muta'allihin a birnin shiraz na iran mulla sadar dai babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan kuma bayan haka da aka mai da cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan da kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne dai ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shahar littafin nan nasa na asfarul arba bayan wani littafi kuma ya rubuta wasu manyan littafai da suka kai kimanin guda arba'in.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kasar iraq kuwa dakarun hashi da sha'abi sun fara kaddamar da wani gagarumin farmaki akan 'yan ta'addan daesh tsohon shugaban jam'iyyar labour a kasar burtaniya ya ce ya kamata a ɗauki mataki akan gwamnatin bahrain akan azabtar da fursunonin siyasa yanzu kuma ga labaran da ke da a ranar jiya asabar ce dai najeriya ta bikin tanawa da kuma karrama sojojinta a mazan jiya da kuma sauran mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu ga kasar taron wanda ake gudanarwa a kowace shekara wanda kuma ana karramawa ta musamman ga waɗanda suka yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu da kuma yakin basasar da aka yi a najeriya a faɗin duniya dai ana bikin tunawa da dakarun 'yan mazan jiya ne a ranar goma sha ɗaya ga watan nuwamba na kowace shekara ranar bikin tunawa da kawo ƙarshen yakin duniya na farko sai dai a najeriya an saura ranar ce saboda kawo karshen yakin basasar ƙasar da aka yi bayan mika wuya da masu fafatakar kafa a ƙasar biafra suka yi a ranar goma sha biyar ga watan janairu na shekara ta 1970 a birnin abuja shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya jagoranci bikin inda aje furanni na karramawa ga jaruman da suka rasa rayukansu da kuma karɓar fariti na jami'an tsaro a babban ɗakin taro na ƙasa da ke abuja sauran bakin da suka halarci wurin kuwa sun hada da mataimakin shugaban kasa farfesa yemi usman banjo da kuma shugabannin majalisun dattijai da na wakilai da kuma wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati majiyan tsaro a kasar iraki sun sanar da kaddamar da wani gagarumin farmaki a yankin tarmiya wanda ke arewacin birnin bagdaza da nufin lalubo wasu mayakan kungiyar da'ish waɗanda suka samu buya a wurin majiyoyin tsaron dai sun ce rundunar ta goma sha biyu ta shida biyu ta kaddamar da wani gagarumin aiki na tsaro domin bincike da kuma duba yankin tarmiya wanda yake arewacin birnin bagdazan da kuma tsarki yankin baki daya daga 'yan ta'adda a cewar waɗannan majiyoyi wannan farmaki na jami'an tsaro na nufin nemo ɓoyayyun gungun 'yan ta'adda na isis ne sannan kuma major janar mahmud falla kwamandan ayyukan tsaro na musamman na lardin nenawa ya ce an kaddamar da wannan farmaki ne tare da haɗin gwiwa tsakanin dakarun hatar sha'abin da kuma dakarun gwamnatin ƙasar ta iraki ya ci gaba da cewa ko shakka babu irin garamar rawar da manyan gwaraza suka bar wajen karya lagun da'ish abu ne wanda al'ummar ƙasar iraki ba za su manta shi ba musamman ma dai kasum suleimani da abu mahdi muhandis wanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa dakarun sa kai na da sha'abi to jama'a masu barka da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tsohon shugaban jam'iyyar labour a ƙasar birtaniya yadda yake bayyana goyon bayansa ga masu fafutuka da aka daure a ƙasar bahrain ya yi kira ga kasuwar hada-hadar hannayen jari ta johnson da kada ta nuna halin ko in kula kan take haƙƙin bil'adama da ake a ƙasar ta bahrain jeremy corbyn tsohon shugaban jam'iyyar labour da ƙasar birtaniya ya bi sahun gungun 'yan siyasa a birtaniya waɗanda suka yi kira gwamnatin boris johnson da ta tashi tsaye akan cin zarafin da ake yi wa masu fafutuka da ake tsare da su a kasar bahrain kobin ya bayyana a shafin na twitter cewa yau ne dr abdul-jalil al-sankis ke cika shekaru 60 a duniya wanda ke tsare a gidan kasan bahrain saboda dalilai na siyasa wanda kuma ya shafe kwanaki sama da ɗari da 190 yana yajin cin abinci dan siyasar na burtaniya wanda ya shahara a matsayinsa wajen nuna goyon baya ga fursunonin siyasa da waɗanda ake zalunta a ko'ina a duniya ya jaddada buƙatar yin kira ga gwamnatin boris johnson na birtaniya domin ta sa baki a kan ci gaba da gallazawa fursunonin siyasa da gwamnatin bahrain ta ke yi jeremy corbyn ya wallafa a shafin sanar twitter cewa mun zo anan ne domin yin magana akan adalci da kare haƙƙin bil'adam a duniya kuma yau hankalinmu yana akan bahrain ƙungiyar hezbollah da kuma ƙungiyar amal na ƙasar labanan su fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka bayyana matsayarsu akan komawa halartar tarukan majalisar ministocin ƙasar bisa buƙatar al'umma sanarwar ta ci gaba da cewa a yau ƙasar labanan tana fuskantar matsalar tattalin arziki da kuma taɓarɓarewar kuɗi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar babban abin da ke nuna da hakan kuwa shine taɓarɓarewar darajar kuɗin ƙasar da kuma ragowar ayyukan yau da kullum musamman ma a ɓangaren wutar lantarki da kiwon lafiya kungiyar hezbollah da kungiyar amal sun jaddada a cikin sanarwar cewa mai fitar waɗannan rikice-rikice da ita ce samar da gwamnati mai ƙarfi wadda za ta iya samun amincewar kowa da kowa kuma mun ba da haɗin kai ga sauran ƙungiyoyi tare da bayar da dama wajen kafa a gwamnati mai ce a yanzu da suke sukar ayyukan da ba sa bisa ƙa'ida na mai bincike a kan fashewar da ta faru a gaɓar ruwa ta beirut da kuma keta doka da sanya siyasa a cikin aikin nasa manyan ƙungiyoyin biyu sun ce lura da waɗannan ayyuka waɗanda suka saba wa doka mun kai ga yanke shawarar dakatar da shiga cikin zama majalisar ministocin da nufin tilastawa bangaren zitarwa kula da waɗannan bukatu hezbollah da ƙungiyar amal dai sun bayyana cewa za mu shiga da ƙoƙarin gyara tsarin shari'a a cikin wannan harka da kuma kaucewa siyasa da yin aiki domin tabbatar da adalci don haka dole ne bangaren zartarwa ɗauki matakin kawar da duk wani cikas wanda ka iya hana ruwa gudu a kwamitin bincike na majalisa ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to wanda aka saurari labaran duniyar kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage da zan fara da shirin nan na koma noma noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu batutuwa da suka shafi harkar noma a najeriya musamman ma dai waɗanda suka shafi harkar tsaro da tasirin hakan akan harkar abinci da samar da shi da kuma mai dubi akan wasu daga cikin muhimman ayyukan da sai ƙarƙashin noma da kiwo da aka bayyana cewa a cikin wannan shekara ta 2022 za su ci gaba da kawo waɗanda suka rungume su kuɗaɗen shiga da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. a najeriya manoma sun kira ga gwamnati da ta ƙara zage damtse domin tabbatar da tsaro cikin yankunan arewacin ƙasar domin magance matsalolin da ɓarayin daji da 'yan ta'adda suke haddasawa da suka shafi harkar noma wannan kiran na manoma dai ya zo ne a daidai lokacin da ake zulumin cewa za a iya fuskantar karancin abinci a wannan shekara ta 2022 da aka shiga saboda matsalolin da suka shafi tsaro taɓarɓarewar hakokin tsaro a arewacin najeriya sun sa manoma masu yawa sun ƙaurace wa gonakinsu tun farkon saukar ruwan damina wacce ta gabata don haka ba su yi noman ba saboda barazan da suke fuskanta yayin da wasu manoman kuwa suka kasa yin girbin abin da suka shuka kuma suka noma shi ya girma ya nuna saboda barayi sun hana su isa ga gonakin nasu a wasu yankunan ma na jihar zamfara barayin daji sun rika kona amfanin gona saboda manoman ba su ba su kudin da suka shata musu ba na cewa sai sun yi haka ne za su ba su su shiga su girbe abin da suka noma shugaban kungiyar manoman najeriya ta all farmers association of nigeria ibrahim kabiru shine bayyana cewa da akwai alamun da suke nuni da cewa idan har ba a magance matsalar tsaro ba to za a fuskanci karancin abinci a wannan shekara da ake ciki dama dai tun da fari a shekara ta 2020 hukumar abinci ta duniya fawo wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa najeriya ɗin za ta shiga cikin ƙasashe 27 na duniya da suke gab da fuskantar matsalar ƙarancin abinci saboda la'akari da batun corona a wancan lokacin sannan kuma da matsaloli na harkokin tsaro da suke tasiri akan harkar noma da kiwo. To sai dai da matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya ɗin noma da kiwo za su ci gaba da kasancewa cikin sana'o'i masu kawo riba a cikin ƙasar ta najeriya da ma duniya baki ɗaya a najeriya ɗin dai da akwai shirye-shirye na ƙarfafa gwiwa gwamnatocin tarayya da jihohi suka fito da su domin ganin cewa a rungumi wannan sana'a wacce idan ta ƙara bunƙasa za ta taka rawa wajen samarwa da ƙasar kuɗaɗen shiga da hana ta dogaro da kudaden da take samu daga man fetur kadai daga cikin irin wannan tallafin da gwamnati ta kan yi na karfafa gwiwa da akwai ba da bashi ga su kansu masu harkar noma da kiwo din ba su kayan aiki da suka kunshi injinan ban ruwa motocin tarakto da kayan huda da makamantansu wasu daga cikin bangarorin noman da aka yi ishara cewa za su kawo wa masu yin su kudaden shiga sun hada da noman shinkafa da wake da sauran cimaka duk suna cikin wato sana'o'i masu kawo kuɗi duk da cewa suna ɗaukar lokaci kafin a kai ga cin moriyarsu bugu da ƙari a fagen kiwo da akwai wato kifaye na'o'i daban-daban da su ma aka la'akari da cewa rungumarsu za su baiwa masu yinsu kudaden shiga na a a gani har ila yau kiwon kaji da sauran tsuntsaye da suka kunshi agwagi talo-talo da kwakwa suna daga cikin abubuwan da za su taimaka wa masu yinsu wajen rage zafin talauci da ake fama da shi a ƙasar da ma wadata su buƙatuwa da ake da ita ta naman waɗannan tsuntsayen da kuma ƙwayensu shine sanya kiwon nasu ɗaya daga cikin sana'o'i masu kawo riba kuma saboda yadda tsuntsaye suke saurin girma cikin lokaci ƙanƙane hakanan ya sa ana tsammanin cewa za a rika samun kudaden shiga cikinsu kuma saboda yadda tsuntsaye suke girma cikin kankanin lokaci ana saurin samun abin zubawa a aljihu to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe ina fatan kun ji daɗin abin da kuka saurara kafin fitowa ta gaba yake ca mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu To kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gato muku sa'id sadiki domin gabatar da waƙar da ta mana da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. تیغ قامت سامون دوم دم دل غرس آمن درد درمون بغا تم دل گوشه می بهار خوشه بوی تردانه می دشت بروشه داره تا من نفس دارم من خواهونی رخامه تا من نفس دارم من دل گوشه می بهار خوشه بوی تره دانه می دشت بروشه خوشت بوی نه می دشت To madalla da Sa'id Sadiki a cikin wannan waka da ya shirya kuma ya gabatar. Amma waɗanda wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. برگ پاییزم سه چشم باغبان افتاده خار در گه باد خزان افتاده اشک ابرم کین بر خاک ره غلطیده باش گل بختم چشم آسمان افتاده ام to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mace anjima da yamma za a je mu dauke da shirin kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música